haku da ke shi ni na san yadda zan bi da shi a hankali ya fito da kuɗin. Gaskiya idan aka yi aikin nan haka za a iya samun matsala. In ma an samu matsala ni za a zarga ba kai ba. Gaskiya dai Hasini Allah ya isa wallahi kin cuce ni. Wallahi ina son ka ne. Duk nan kowa aikin kuɗinsa yake yi. Yanzu ka faɗa min yaushe za ka ba mu kuɗin mu. dole sai mun tsorata shi yanda zai sa a kawo kuɗin nan da wuri ba za mu je gidanka ba za mu gaya mata inda za ta zo ta kawo mana kuɗin macen ma a ce ne aiki a ƙarƙashin wannan macen amma baka fi ƙarfin mace ta haife ka ba sannan ka mata fitsari da kashi ta wanke ma dakata akwai amina fara what ta takura mu ba na santa na san kuma zaki maganinta da Allah kin ga kawai aure zami ta haram ne in ka yoke ta haram ne in ka zalinta na san kana da kwarewa sosai a fangaren aikin namu amma na yi mamaki matuka da na ganka shigo da macen da ba tafiya mu ɗaya ba baka tunanin za mu samu matsala ki kwantar da hankalinki kin san ba zan taɓa yi mana abin da zai bata mana aikin ba to wannan yarinya samun ta karamar nasara ce a kai <laughs> kai kai kai yes <laughs> kun dawo ina dawo da na kanka a daidaita sau ina motar ka ah, ba matsala ta dan samu matsala ne sai na bawa makaniki na ita gyara inna lillahi za ta mutu za ta mutu inna lillahi za ta mutu na rasa inda zan yi Ojo akwai matsala fa sosai. Ya sani. Idan cikin nan ya ƙara kaiwa wani lokaci wallahi akwai matsala. Inda ya yake so. Ni gashi ya daina ɗaukan wayana inda yake ma yanzu baya bi. Bari ma in je in same shi. Kwata-kwata ya daina ɗaga wayana. ya daina shiga harka ta gaba ɗaya ina cikin damuwa gaskiya sharrin kolo kenan ba kwajin magana ba ku da yin tunani jami'an kiwon lafiya suna kira a raga amfani da a protection ma'ana raga ta kariya safgan nan wajen kwaya bakwai ma ba su faɗari ne ba amma ku saboda iyare dakiya ne da sun zuba ga nan ba kolo ne a daga nan baki a ne miki kuma muku magana ko yare da sauransu amma akwai aikin da ake idan lokacin ya yi rangaya kin gane Allah ba ni san ki ba ki wani man yaudara sannan ni ba na fita da ke wasu isa cikin min kika su da sabon wani wari na tuwo da jira na abu wani Allah cika wani Allah ko abun ma ba ku yi ta bambatan katanci ba ma ciki ne nake ma ciki ba sa son askirin Allah wari wari aka ce ni da shan ni ba da abu ba ni da san wahala Yo can ku raka ki zo ki rika sa ni ma mu iya ne tumi da na dai mun harkan nan a walau kam su sumati harka ce ta samu kana daidai ina a to kana kusa da ni a gane an to daidai nan wajen bypass din nan nan e bayan hotoro inda ake balallakan nan ina yi daidai gurin haram ka to da ka harka ce haram a sauri ya kai babu lokaci sai ka kara su haram haram haram ojo ya haka aba da Allah ka so shi ne a san bana san harkar bata lokaci tun da zanna da daren ka to har ka ce abubbuga ta are duba a gani a mai kyau ne ma na ka samu wannan babur dan na kama abu sai ga tambaya na na samu kai ka siya ka ba mu eh lissafin man gaba ka gane da Allah magana ɗaya zami ba na so mu tsaya muna wata wata dubu ɗari zan bada babur ɗin haram dubu na dubu ɗari ka dai mun sa da ba ni ba barawo ba ni kai ne barawo to dalla to na ni ne ka guri za ka na na kaga saboda harkan nan fa bata da amana saboda amana ta da kai tun muna yan yara su isa ban taɓe ma aiki ba irin ku barayin zaune na taɓa yin whatsapp gad da wani naga shi ɓaran ne ya bi ni ta sai ne ga kuɗin nema aiki na ragargaje shi na tafi da kuɗin da abina kai ma dan haka ne na tafiya da ran karfe na kuma in ka yanzu ba da wani abu yanzu fa inna sai babu dinnan dubu ɗari fa wala ba da akwai mutanen da su ma su sallama fa ka yadda na yadda amma ba na kuɗin yanzu a'a yanzu babu kuɗi kashi za mu je da kai gurin mai POS kawai zan zara dubu ɗari na baka kawai ka ƙara wuta ni ma na tafi da ban wala shiga mu je ka ban amma fa banza aka yi wani shiga mutane ba zuwa za ka yi tafi pos kawai mu cira na baka kudin ka kai da Allah ku tare pos din nan mu je dai ne dan tsaya daga wani guri ka karbo darin nan girga can su mu da au mu je dan wala sai aka abu kure barayin shiga mu je mu je na ba kure wata abun nan ba shi na rufe fuska ta saboda tsaro ba ka san me na aikata yau ba kai ma yau ana kananka da da kuna ji na ko za mu kyale da tare da sanda in ya so koma menene zai faru ya faru mutuwa za ta yi ta sha wahala fa zai yi wuya ta rayu sai dai kuɗinmu kun sa abin da za a yi yanzu mi maza maza mabukurin nan haram kun gane ko ni kuma zan maza maza in je gurin Ahmad na gaya masa duk halin da ake ciki Oke to kafin ka tafi ka bai wa matan nan kuɗi in case za ta buƙaci wani abu ka dai san inda za ka same mu ana gane ku wuce can new generation zan zo same ku ana sabon gari ke ne sabon gari ka dai gane wurin ko a kula sosai saboda ba kanta ne mutum haram haram Ojo, ka tsaya ka saurare ni da kyau. Ka ɗauke Usman ka gudu da shi, ka sa matarsa ta kawo muku kuɗi. Tuka matarsa nan tana tare da mu. Ungo, ki mishi magana, kare ci dogon buri. Aikin banza aikin wofi, ba ku da wani sana'a sai kama mutane. Masifafiyar, ka ji ta ko? Kana ji na? to yanzu ka zo ka ansa ka sanka kamar yadda na maka alkawari gobe oho duk yadda za ku yi da shi ku yi da shi in rike shi za ku yi matsalar ku ce in sake shi za ku yi wannan ma matsalar ku ce Yaryan nan fa tana buƙatar taimako ya kamata a san me ake ciki fa ya jikin nata da sauki amma gaskiya a ɗauke ta a kai ta asibiti asibiti ba za mu iya kai ta asibiti ba saboda ki tunafin ɗan ta makai. Eh? Ni ma da kai ba za ki sake gani na ba. Amma kin ga ga wannan. Eh? Akwai sauƙi a rayuwa. Ki dai yadda za ki taimake ta. ki kai ta asibiti what of police me kake so wance da su ki gaya musu gaskiya ba ki santa ba ki dai kai an kawo miki ita ne ki mata magani that is all finish haram haram kuma ki rike alƙawarin da muka dake haram tsanani a rayuwa in ka tsinci kai a damuwa tina da ilahu dan uwa haram haram haram haram hmm, ɗanɗano mai daɗi wannan ita ce haɗaɗɗiya kuma tsaftatacciyar furen nan tarfai da drinks wacce kowa ke so ina mai tabbatar muku cewa wanda bai sha wannan fura ta rufai da drinks ba to an bar shi a baya ina samari da 'yan mata kowa da kowa ku garzaya rufai da drinks domin samun tsaftatacciya kuma haɗaɗɗiyar furen nan ba wai iya fura kaɗai muke da shi ba muna yin yogurt ice cream da kuma shawarma kar ku tambaye ni a ina za ku samu wannan fura domin wannan fura ta rufai da drinks suna nan a ko'ina da ko'ina a faɗin ƙasar nan kun ga tawa saura ta kada ku bari a ba ku labari ya na ganka haka cikin da shi ke kin dawo okay okay sorry sorry pick up action daga magana ka kawo Go. Action. Ka Zan awa ɗaya na abu ne. Ni kaina na gaji. Action. Salamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Zauna. Bismillah zauna. Ah. Ya za ka shigo min da likita? A wannan ai likita ba ce. To wace ce? Ki kwantar da hankalinki. zan fahimtar da ke wato wannan mutumin rashin mutunci zai mana zai je ka mana jami'an tsaro so ai da Allah ba damuwa me zai hana rage miki hanya ko za ka min dole hau motarka? ka gaskiya da ganin ki mutuniyar kirki ce gaba zan hau ko baya za ki hau ko ina kin san da kika ki hawa motar nan me yazo cikin raina ka zaci ni matan aure ce ko wallahi kamar kin sani matan aure ce ni Mijina yana gidan yari, saura mai shekara biyu da rabi kafin ya fito. Me mijinki aka kulle shi? Damfara. Damfara? Asina. Ke me yasa baki jin magana ne? Lafiya? Waye wani ne? Kai kuma ka kama bakinka. Zo ki wuce tafi. In tambaye ka mana, wai shi